abdullahi kawai ake jiran dawowarsa alhaji ahmad kuwa tuni ya tafi tashar jiragen sama don taro shi muka ce misalin sha biyu na rana rana alhamis abdullahi ya dira yana fitowa cikin jirgi ya hau waige-waige don ganin abansa. to ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba alhaji ahmad kuwa tuni ya hango sa. shi ma abdullahi ya hango abban nasa sai ya tafi wajensa da gudunsa ya rungume abban nasa yana murna a ranar farin ciki a wajen alhaji ahmad ba a magana ya ce abbana ya ce na'am abdullahi na kai ne ka kara girma haka ka ga yadda ka koma kuwa abdullahi kamar ba karatu ka je ba abdullahi ya dariya ya ce abba na rame ko ya ce haba ramewa ka ga yadda ka koma kuwa ka yi fari ka ƙara ƙiba ya ce abadan ma na yana wajen ku ai da sai na fi haka ƙiba alhaji ahmad ya yi dariya ya ce abdullahi kenan suna cikin magana abdulsamad ya zo wajen ya kalli abban abdullahi ya gaida shi bayan sun gama gaisawa abdullahi ya ce bana? wannan shine abokina abdulsamad a can ƙasa amurka muka haɗu da shi muka zama abokan juna alhaji ahmad ya dafa abdulsamad ya ce sannunku abdulsamad ku riƙe junanku da kyau ina so ku zama aminan juna ku riƙe junanku cikin gaskiya da riƙon amana ka jigo abdulsamad ya ce to abu mun gode allah ya bar ƙauna suna cikin haka sai ga mahaifin abdulsamad shi ma ya zo ɗaukar shi abdulsamad shi ma ya rungume mahaifinsa ya ce abana ya ce na'am abdulsamad ka dawo lafiya ya ce lafiya kalau abba bayan sun gama gaisawa da mahaifinsa abdulsamad ya ce abba ga abban abokina abdullahi ku gaisa Ina son ku zama aminan juna kai da shi alhaji ahmad ya mika wa alhaji adam hannu suka gaisa abdullahi ya ji daɗin yadda suka gaisa da mahaifin abdulsamad kamar sun san juna mahaifin abdulsamad ya ce ni sunana alhaji adam alhaji ahmad shi ma ya faɗa masa sunansa ya ce ni sunana alhaji ahmad nan suka kama gaisawa sannan ya ce suna so su zama aminan juna su zama abokai yadda 'ya'yansu suke yi alhaji ahmad ya ce ba komai to nan suka yi misalin lambobi za su rinka kiran juna a waya suna yin zumunci bayan sun gama magana suka yi sallama da juna suka shiga cikin mota suka tafi gidansu abdullahi sa gida yan uwansa da sauran kannansa suka fito suka tari babban yayansu suna farin ciki gaba ɗayansu suka rungume shi suna munna farin ciki ya kama abdullahi yau shi yan uwansa suke munna ganinsa haka ya kalle su ɗaya bayan ɗaya yana cike da murna yana mamakin ƙannan nasu sun yi girma sosai su suna mamakin yadda ya ƙara girma ya yi kyau har suna ganin kamar kamanninsa sun canza shi kuma yana mamakin sun ƙara masa girma haka suka shiga gida suna shiga hajiya amina ta tare shi tana munna ta ce ku ba ni waje in tare ɗana abdullahi ya matsa wajenta da sauri ya rike mata hannu yana munna ya ce mama amina na yi rashin ganinki ta ce allah abdullahi na ga shi ka dawo gida yanzu zan ganka sosai ya ce haka ne katon falo suka wuce gaba ɗayansu sun zauna nan abdullahi ya gaida su ban sun gama gaisawa abdullahi ya kalli hajiyarsa ya ce hajiyarmu ina abdullahi karami sai ta kalle shi ta yi murmushi ta ce masa gashi nan a gabanka baka gane shi ba ne abdullahi ya kalli abdullahi karami ya ce yanzu kai ne ka girma haka alhaji amur ya ce gashi nan har kana so ka kasa gane shi abdullahi ya ce gaskiya ina mamakin yadda na tafi na bashi cikin tsumma kalli yadda ya girma ba gaba ɗayansu ma sun girma sosai abdurrahman ya ce yaya kai ma baka ga yadda ka girma ba abdullahi ya ce haka ne abba ya ce na ƙara girma ko ni kuma ban ga wani girman da na ƙara yi ba hajiya amina ta ce ai daman kai ba lalle ne ka gani ba to haka suka yi ta hira hajiya balkisu ba ta kuma magana ba tana kallon su a ƙarshe mata ta tashi ta bar musu falon ta fice abinta nan aka baje wa abdullahi dinar kayan abincin da aka yi masa abdullahi ya kalli kulolin abincin a gabansa ya ce mama amina dun ni kaɗai wannan kayan abincin hajiya amina ta ce dun naka ne abdullahi ka ce abin da ranka yake so ka ci ka ƙoshi duk kai kaɗai aka yi wa wannan dinar abdullahi dare ya ce amma mama amina kuna ji da ni hajiya amina ta ce abdullahi kenan idan ba mu ji da kai ba da ba za mu ji ai kai ɗan gata ne a wajenmu mu sai kuwa abdurrahman ya ce wallahi kuna ji da yayin abdullahi da yawa kun fi nuna masa ƙauna a kanmu alhaji ahmad ya dare ya ce daɗi na da kai abdurrahman ka cika kishi da yawa ai kuma hajiya su tana yi da ku don haka dole mu ji da abdullahi abdurrahman ya yi dariya to sun sha hira sosai a ranar abdullahi yana ta ba su labarin ƙasa amurka hajiya amina ta ce ai daga ganinka an san kana karatun jin daɗi sunan kana karatu kalli ka ga yadda ka yi kyau abdullahi abdullahi ya murmushi kawai alhaji ahmad ya kalli abdullahi ya ce kanal abdullahi wo allah ya nuna mana lokacin da za ka zama kanal abdullahi ya ce amin abba shi yasa kowane lokacin nake yin addu'a idan na yi sallah ina roƙon allah ya ja da ranku ya ja kwananku ku da hajiyarmu da hajiya amina za ku ga gata idan allah ya azurta ni hajiya amina da alhaji ahmad suka yi dariya suka ce abdullahi kenan ubangiji ya nuna mana wannan lokacin ya ce amin mama ke san wani abu mama ta ce a'a abdullahi sai ka faɗa ya ce idan allah ya sa na yi aure na haifi ya mace sunan ki za a sa hajiya amina ta ji daɗin abin da abdullahi ya faɗa ta ce allah ya nuna mana wannan rana ni ko a ranar allah kaɗai ya san irin godiyar da zan yi masa saboda muna samun takura da na yi alhaji ahmad ya ce abdullahi kenan tun kafin ka yi auren har an fara tunanin sunan da za a sa wa ya idan aka haifa ni abdullahi ko ka fara neman aure ne ban sani ba kunya ta kama abdullahi ya rufe fuskarsa hajiya amina ta ce alhaji idan auren ya fara nema ai ya isa ko ko ka fi so ya kammala karatu sannan ya yi aure alhaji ahmad ya ce a ban ce ba idan ya ga yana son ya aure yanzu babu matsala sai a yi masa kuma ya ci gaba da karatunsa aure ai ba zai hana karatu ba abdullahi ya ce a'a ba ni daman magana ne dai kawai ni san bana ra'ayin na ya aure yanzu sai na kammala karatuna ni fa tun da nake ma abu ban taba yin budurwa ba balle na ce gani na je zance alhaji ahmad da hajiya amina suka kwashe da dariya magana da abdullahi ta ba su dariya hajiya amina ta ce abdullahi kenan ba ruwanka da kula 'yan mata alhaji ahmad ya ce ba komai idan lokacin ka yi za ka je zancen lokacin da za ka tafi zancen ma ba wanda zai sani abdullahi dariya kawai sun yi hira sosai abdullahi sai ya yi wata biyar sannan zai koma karatu ƙasa amurka watan abdullahi ɗaya kenan da dawowa najeriya al'amarin hajiya bulkisu kuwa sai abin da ya yi gaba san ba ta kula shi iyakarta da shi gaisuwa ita ce kawai take haɗa su da shi abdullahi ya yi tunanin tun da yanzu ya girma za ta daina masa abin da take masa din. ina sai ya ga abin nata kamar daɗa ƙaruwa yake idan ya zauna yana tunani yana tambayar kansa da kansa anya kuwa hajja bilkisu ce ta haife shi to don me za ta rinka yi masa irin abin da take masa ta ware shi a cikin 'ya'yanta ta nuna ba ta son shi ko wani laifi ya yi mata da bai sani ba idan wani laifin ya yi mata ai ita ta haife shi tana iya kiranta ta yi masa fada akan abin da ya yi mata ta ce ya yi mata laifi kare kuma ya mata abu kaza hakan ya fi dacewa ta yi masa amma ba ta zauna tana fushi da shi ba hakika abdulsamad yana burge shi yana ba shi sha'awa idan ya je gidansu ya kai masa ziyara ya ga yadda mahaifiyarsa take nan nan da shi abin yana burge shi yakan ce ina ma shi ya samu wannan gatan kamar yadda abokinsa ya samu uwa tana ji da shi uba yana ji da shi ta ɓangaren uwa ya yi maraici ba ta mutuwa ba mahaifiyar shi ba ta kula da shi sai dai uba yana kula da shi sosai yadda ya kamata hakika yana sha'awar abdulsamad yadda yake samun kula wajen mahaifiyarsa abdullahi yana kwance a cikin ɗaki yake wannan tunanin yana cikin wannan hali sai ya ji an yi sallama yana kwance ya kalli kofa sannan ya amsa sallamar ya zuba ido ya ga wanda zai shigo abokinsa ne ya shigo ɗakin nasa yana murmushi san yake da farin yadi mai kyau yadin sai ƙyalli yake da alama yadin mai tsada ne yadin ya haskaka shi sosai abdulsamad kyakkyawa ne sosai shi da abdullahi 'yan mata suna rububinsu sai dai duk wacce ta kawo musu tayan soyayya ta sai dai su ba ta haƙuri su ce san ba sa yin soyayya karatu ne a gabansu sai sun kammala abin da yake gabansu sannan za su shiga wannan harkar haka a can 'yan mata da yawa sai dai su ba su haƙuri san ba su goyon bayan duk wacce ta zo da ta ta dai su ba ta haƙuri a dalilin ƙin kula 'yan mata da suke yi suka tsane su har suke musu kallon 'yan wulakanci wasu kuma suke musu ganin masu girman kai ma'ana suna da ji da kai da yawa su kuma san ba su san ba haka ba ne a wajensu haka tsarin tsarinsu yake aboki da aboki an yi sa'a su ya zo ɗaya shi yasa suka shaƙu da yawa shi ma abdulsama bai da son magana da yawa ko ka shiga ɗakin su a can ƙasa amurka ba abin da za ka same su suna yi sai karatu ɗakin su ɗaya komi nasu ɗaya yadda abdullahi yake jin abokinsa abdulsamad shi ma haka abdulsamad yake jin abdullahi a cikin ransa suna matuƙar ƙaunar junansu sosai abdulsamad ya ƙara so inda abdullahi yake a kwance yana murmushi ya zauna kusa da shi ya kalle shi ya ce ya mutumina na na ganka haka me yake faruwa ne abdullahi ya kalle shi fuskarsa babu walwala ya ce kai dai bari kawai abokina wani abu yake damuna wannan abun yana matukaci mintuwa a ƙwarya tun ina ƙarami nake fama da wannan matsala kuma na rasa yadda zan yi don haka yau na yanke hukuncin sanar da kai don ka bani shawara akan matsalar abdulsamad ya gyara zama sannan kuma kallon abokinsa ya ce abdullahi abin ya bani mamaki sosai kai ko wace irin matsala kake fama da ita haka ka ce min kuma tun kana ɗan ƙarami matsalar take ka me matsalar sanar da ni abdullahi ya kalli abokinsa zuciyarsa san babu daɗi ya ce abdulsamad matsalar gidan gidanmu take a ƙarshe ma in yanke maka ƙarshen magana matsalar mahaifiyata ce abdulsamad ya kalle shi da sauri ya ce kana nufin ka ce da ni hajiya mu abdullahi ya ɗaga masa kai ya ce haka yake hajiyan mu ce ya ce kai ko me yake faruwa abdullahi ya miƙe tsaye ya kalli sama yana ɗan tafiya ya ce abdulsamad hajiyan mu ba ta sona ita ta haife ni amma san ba ta sona abdulsamad ya miƙe da sauri yana mamakin kalmar da ya ji abokinsa ya faɗa masa ya ce kana nufin ka ce hajiya ba ta son ka kar ka manta fa da cewar hajiya ita ta haife ka da kanta e ɗanta ne kai ta ɗauki cikinka wata tara sannan ta zo ta yi naƙuda ka ta haife ka bayan ta haife ka allah ya sa ka zo duniya tare ne ka ta shayar da kai kuma yanzu ka zo ka ce min wai mahaifiyarka ba ta son ka abdullahi kana cikin hayyacinka kake faɗin wannan maganar kuwa ka faɗa min wanda ya maka wannan kyautatawa da ta yi maka wanda ya fi nata a kake tunanin ba ta son ka ba na tunanin za a samu uwar da za ta haifi ɗa ko ya da cikinta ta yi masa wannan ɗawainiyar da na lissafa maka kuma daga baya a ce ta juya wa ɗanta baya ko ‘yarta zai yi wuya a samu haka ko mahaukaci ya san ɗansa a ƙarshe ma ina sanar da kai mahaukaci ya fi mai lafiya son ɗa don idan ka ce za ka ɗauke masa ɗa za ka ga rigimar da za ku yi da shi haba abdullahi ba ka taɓa faɗa min magana da na ƙi yadda da ita ba sai wannan ka yi nazarin magana da ka faɗa abdullahi ya kalli abokinsa abdulsamad idanunsa sun kaɗa sun yi jajir kamar ba idonsa ba hakika hankalin abdullahi ya tashi abdulsamad ya ce don allah abdullahi ka yi nazari cikin sanyin murya abdullahi ya ce gaskiya hajiya ba ta sona tun da ka ji na faɗa maka wannan magana gaskiya ce abdulsamad ya dafa abdullahi ya ce ba na son na ji kana faɗin wannan maganar ya ce haba abdulsamad abin da ciyo ko kai ka tsinci kanka cikin wannan halin dole ka damu abdullahi kar ka manta fa kai fa namiji ne wanda yake fatan zama soja wanda yake fatan ya zama gwarzo nan gaba in Allah ya yarda to bai kamata ka kasance mai korafi ba kamar yadda kanka kamar ba namiji ba haba abdullahi ina so ka share komai ka daina tunanin wani abu ka ji abokina to haka abdul samad ya kwantarwa da abdullahi hankali sai da ya tabbatar hankalinsa ya kwanta sannan ya ce masa kaga ka bata mana lokaci gashi khalid sanusi yana bugo min waya yana tunanin ko ba za mu zo ba tun ɗazu nake ce masa ga munan tahowa abdullahi ya ce masa kawai shari khalid din nan ya ce me yasa eh yau ne ba na son fita ko ina abdulsamad ya ce aiko baka isa ba sai ka tashi mu tafi yau sai mun kai masa ziyara shi sau nawa yana kawo mana ziyara amma sai ka ce wani a bari sai gobe eh san hakan ba zai taɓa yiwuwa ba abdullahi ya ce kai abdulsamad kana so ka takura mun kuma ka san ba na son a matsa min da yawa abdulsamad ya ce sori na san haka daurewa za ka yi ka tashi mu tafi to abdullahi bai so zuwa ba abokinsa ya takura masa sai da ya shirya masaro assalamu alaikum